gaba da fafata da ake a gasar league league musamman nahiyar turai idan muka leka can kasar ingila a bangaren premier league na shekara 2018 zuwa 2019 mako na biyar a jiya wolverhampton ta doke bolle da kwallo daya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta everton wanda ta sha kashi a hannun west ham da kwallo uku da ɗaya a yau southampton da brighton and hove da misalin karfe takwas na yammaci a agogon najeriya nijar kamar da kasar chadi za mu leka can kasar spain inda ake fafata a wasan la liga na mako na hudu inda jiya, laganes ta sha kashi a hannun villarreal da kwallo ɗaya mai ban haushi espanyol ta doke levante da kwallo ɗaya da babu real baladoli ta sha kashi a hannun alaves da kwallo ɗaya mai ban haushi sabiya ba ta ji daɗi ba a gidanta inda hetafe ta bi ta har gida kafa ta jeruna da fafata da celta vigo da misalin karfe takwas na yammaci a gogon najeriya a ligue na kasar faransa ko mako na biyar a jiya nantes sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta stade rennes ƙungiyar kwallon kafa ta grandis kuwa sun sulhunta uku da uku tsakanin su da nem sai kungiyar kwallon kafa ta marcel inda ta lallasa guikam da kwallo hudu da biyu kungiyar kwallon kafa ta waida bremen a can kasar jamus a wasan bundesliga kuwa mako na uku ta tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakaninta da numba sai kungiyar kwallon kafa ta Freiburg inda suka tashi uku da uku tsakanin su da Stuttgart dan muka leka bangaren sai da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya ba wanda ake shirye-shirye amma sai a watan Janairun 2019 dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan wasan nan dan kasar Ivory mai suna Eric Bell yana shirye-shiryen barin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a watan Janairun 2019 domin buɗe da zaran an buɗe sai da sayar yan wasan kwallon kafa ta duniya inda ake alakanta shi da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ko Tottenham wanda dukkan suka nuna sha'awar su na ganin sun sayi ɗan wasan mai shekaru 24 da haihuwa dan ya dawo club din su da taka leda ita ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kuma takwarata ta kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da Barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta Juventus duka sun haɗu wajen sanya kafan wando ɗaya wajen zawarcin ɗan wasan kungiyar kwallon kafa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ke can kasar Faransa mai suna Andrew Rabiot dan shekaru 23 da haihuwa. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyoyi e. huta lafiya.